الرجيم سورة الأنفال مدنية وآيات ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله واتقوا الله وأصلحوا ذات خيركم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ورزق كريم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai komi mai kowa wanda ya ƙaddara rayuwarmu da kawowa maraicin alhamis yau muna 23 ga watan jimadan kula hijira ta sayyidul wara annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari uku da shekaru arba'in da biyu wanda kuma yana daidai da bakwai ga watan janairu dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya kamar yadda ake faɗa Mashi Allah ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu dama da zarafin haɗuwa wannan cibiya ta mu mai albarka masallacin juma'a na malam bukhari ɗan shehu na ƙungiyar jama'atu idalatul bid'a wa iqamatus sunna ƙungiyar wa'azin musulunci assasawar ashehu isma'ilu idris zakariya Allah ya ji tsammanin da rahma kamar da yadda muka saba shahida ga irin wannan matashiyar karatu muna gabatar da addu'o'i ga iyayenmu da magabatanmu da shugabanninmu da sauran al'ummarmu na musulmi baki ɗaya muna maimaita irin wa'annan addu'o'i babu gajiya babu kosawa muna roƙon Allah ta'ala ya fi ɗan iyayenmu mahaifa waɗanda suka zamo dalilin zuwan mu duniya suka ba mu kyakkyawar tarbiyya ta musulunci suka dora mu ga karatun addini Allah ya saka musu da alkhairi ya sa aljanna ya mako ya sanya kaburburan su su zama rawatan min riyadul janna muna roƙon Allah ta'ala da dukkan magabatan mu tun daga sahabbai ɗiban farin har ya zuwa tabi'in da tabi'in tabi'in da malaman sunna na kowace jiha da nahiyar duniya musamman ma mujaddidi a sheikh usmanu da fodure da kane ne malam abdullahi ubandu da 'ya'yansu da almajirai da dukkanin waɗanda suka taimaka musu yada addinin musulunci har daula ta tsayo a wannan nahiya tamu allah ya ƙara musu karamar lahira ya ƙara mu da su gidan tsira gidajensu kuma allah ya ƙara musu ɗaukaka da ɗaukakan musulunci muna roƙon allah ta'ala manya-manyan malamai na gwagwarmaya a sheikh abubakar mahmudu gumi da albajiransa da waɗanda suka taimaka masa yaɗa wannan da'awa ta sunna na kan gaba a shehu ismail da idris zakariya allah ya ji ƙansu da rahama ya gafarta musu kurakuransu ya sanya ƙaburburansu su zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ya raya gidajensu da addini ya ƙara musu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki iyayenmu ma jagororin karantar da sunna shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa a shayar muhammadu Saniya ya jingir wannan dattijan malami Allah ya ƙara marayuwarsa albarka ya ƙara masa kariya ya taimake shi ya tsare shi daga zallatin qadami wal Allah ya taimaki mataimakan malam mataimaki na ɗaya a shan yusuf muhammad tambo daga cikin Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa albarka a rayuwa ya ƙara masa imani da kariya Allah ya taimake shi ya kare shi daga dukkanin makiyarsa na kusa da na nesa waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba Allah ya ƙaro mana albarka a rayuwarmu baki ɗaya mataimaki na biyu sa'i na ƙasa a shek sa'id hassan jingir Allah ya ƙara masa albarka a rayuwarsa ya ƙara masa imani shi ma Allah ya ainihin raya gidajensu da addini mataimakin mala a ɓangaren gudanarwa shugaba na ƙasa a shek abdullasir abdullahi allah ya ƙara masa albarka shi ma ya taimake shi da mataimakansa alhaji hajji mai atamfa kaduna mataimaki na ɗaya da mataimaki na biyu Dr. sani aliyu sadiq namu nan sokoto allah ya ƙara musu albarka a rayuwa ya ƙara musu kariya allah ya raya gidaje da addini ya ainihin shigar da iyalai ya tsare mu baki ɗaya daraktan agaji na ƙasa da ƙasa a isa waziri muhammad gombe allah ya ƙara masa albarka a rayuwarsa ya yi masa kariya ya ƙara mai lafiya a jikinsa taimaka wanda yake yi a ɓangaren tsaro allah ya ƙara masa albarka ya tsare shi shi ma ya taimaki nashi mataimakan alhaji ibrahim sha'aibu didi da malam dauda kadoma allah ya ƙara musu albarka wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya ƙaro mata zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ci gaba da karɓa addu'o'in musulmi bayan Allah waɗanda suke roƙonsa a samu sauƙi. kuma Allah yana karɓawa Allah ya ƙara karɓawa kullum miya miyagu tonuwa ɗaya suke ka ji an ce abu kaza da sun ka kitsa Allah ya walwale shi da ya yi faru da baka san iyakar ɓannar da ke faruwa ba amma sai Allah ya walwale wannan matsala ya kawo sauƙin da Allah ya tsaro mana sauƙi a jihar sakwato ma Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da natsuwa ita ma muna samun rangwame bisa ga irin abubuwan da sun hito baya ana samun sauƙi muna gode ma Allah Allah ya ƙaro muna rangwame da sauƙin fitintinu a cikin wannan jiha ta sakwato ya zaunar da mu lafiya shugabanninta jagorori Allah ka dora su ga hanyoyin da za su ciyar da wannan ƙasa gaba su amfanar da al'ummar musulmi da ƙasa baki ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala jihar Kebbi Zamfara Katsina Jigawa da nan jamhuriyar Nijar duka Allah ka tsare muka amintar da mu ka ainihin ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tsaro mana albarkoki a cikin wannan ƙasa alhamdulillah yan uwa gashi mun zo inda za mu ci gaba da sabuwar sura suratul anfal wannan sura tana ɗauke da darussa masu yawa musamman ma abin da ya shafi farko-farkon rayuwar musulunci da irin abubuwan da aka yi na gwagwarmaya wannan sura tana bamu tarihin farkon rayuwar musulunci da abubuwan da suka faru game yadda za mu ji a farkonta سورة الأنفال مدنية ويزيدون وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم. bayanan abinda waɗannan ayoyi suka ƙunsa bari mu ɗan yi lamha tarihiya ɗan ƙyarce na sira na tarihi wannan sura kamar ta yadda aka ji ana ce mata al'ambar wato sura mai magana akan sha'anin ganima da abubuwan da suka shahi yaƙe-yaƙe kamar yadda aka sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shekara goma sha uku a makka yana ta da'awa yana kira yana ta wa'azi ba irin wahalar da bai sha ba da sahabbansa ba irin abin da ba a yi ma sahabbai ba ta kai ta kawo suna ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala tastasiruna ala tastasiruna manzon Allah ba za ka neman muna agajin Allah ba ba za ka neman muna agaji ba na gaggawa kaga irin yadda ake wala wannan abubuwa manzo Allah yana ce, ku yi hakuri ku yi hakuri wallahi la yutimmanna hadha al-amr ce, wallahi wannan al'amari na musulunci sai ya jika ma da khalal layl wa dahar duk duniya duk inda dare da rana suka shiga sai musulunci ya shiga Allahu akbar manzo Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wa sallam ana nan ana nan kafuran makka suka kai matuƙa da kiyayya ga annabi suka yi mitin na cewa ya za su kashe annabi su gama da shi suka yi mitin a darun nadwa wannan gidan da ake kulla abubuwa na mace-macen da suka shaye makka da mutane kwanza, suka zauna suka yi maganganu kai abinda dai a ƙarshe cewa su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ba da matasa 'yan area boys na zamanin su da makamai miyagu su zo su kewaye gida annabi yana hitowa su mai kaɗai dole ɗan uwa annabi da dangi su gaba su iya yaki da dukkanin ƙabilun nan na larabawa su sallama su an shi diya shi nan salat an gama da magana addinin ga sabo da wannan annabin da yake cewa annabi kuma suka yi ittifaki akan haka aka tara miyagun makamai aka ba wa'annan mayakan Allah ta'ala ya umarci annabi ya hita cikin gidan nan ya yi hijira ya sai ibn ali ya zauna madadinsa da dai abin da ya faru na wannan a taƙaice dai annabi ya yi hijira shekara ta farko ya isa madina tsare-tsaren gwamnati ta musulunci ake yi tun da ya ce can gaba ɗaya madina ta sallama falam yabqa baitun fil madinati illa fihi zikrul islam ba wani gida daga cikin gidajen madina ba ce akwai ambaton musulunci ciki ko da mutum bai musulunta ya ce ai gobe ni ma zan musulunta da jibi dai zan musulunta wani ma ya musulunta wani ya musulunta na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa sansan ya kafa wato ofis secretariat tashi ina masallaci za ka masallacin madina na ake warware kowanne kabaya da mushkila ana nan to su annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira ba ko komai hannunsu su mazan makka sun dawo waɗanda ake tausaya ba sai an ba su masauki sai an ara musu gona ga mai son ya yi noma sai an yi gwada mai yadda ake cin kasuwa haka sun ka zauna tsawon shekara guda to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana tunanin hanyar da zai kare lagon kafuran makka wace hanya ce zai rage musu zai kare musu lago shine hanyar karya tattalin arzikin shi ne sa duk ƙasar da ake so a gama da ita sai a karya tattalin arzikinta kuna ganin yadda an karɓi shi ba ba dan da Allah ya ce ba ke mu dan noman gada muka yi ba inda an da Italiya za a kawo shinkafa an rahe bojoji corona ta ana da muna cin gumi na Najeriya duk eh, kukan da aka yi na babu abinci yunwa kaza kaza da kun gani kullum amma duk shinkawar da an ka ci mu muka noma ta alhamdulillah sai dai wanda an ka sace hanya kuma a sace hanya a taho da miyagun makamai Allah ya tura a cikin shekaran jiya na an ce an su ya wuri kwanan gana gani ga facebook ga da ake turowa sun kama wasu Eh, wata kwantena cike da miyagun makamai an ce da faransa take wai tallabin abinci a kawo ma 'yan gudun hijirar barno ashe lauje da nafi nafi da lauje Allah ya tsari yan uwa musulmi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san su Abu Sufyan jagoran mazan Makka shugaban yan kasuwa madugun fatauci nasu ya tafi sham don ya taho da kaya ya kai maka a sayar haka suke yi raina ta shida wa sai abu su ya zo da ayarin da kudinsu masu tarin yawa na domin an ce jarin nan ya kai na waton dinari dubu ɗari da dubu hamsin jarin dubu ɗari da dubu hamsin na dinari na wannan lokacin watakila da za a canza shi yanzu ba za ka ji an ce ya kai jarin miliyan ɗari da hamsin na ƙasar ba to duk wanda an da wannan jarin an ka raba shi da shi ai an karya mai tattalin hannu, wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbansa muhajiruna kawai ya ce ku shirya ku tahi an ce abu sufiyan ya baro hanya zai na makka mu tare ayarin na mu kwace kayansu na sana'a mu rage hassahin hasarar da aka yi mana gidajen muna hannunsu gonakin muna hannunsu abincin muna hannunsu dabbobin muna hannunsu kai da ɗiya ma da mata da kowa duk suna makka na mu tare su mu kwace wannan mu rage damuwa da haka aka tahida mutum ɗari uku da goma sha uku a yaƙin badar al-gobara a gazwatin badar al-gobara yawmal yau yawmal taqal jam'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta da su Ya ce Allah ya yi min alƙawarin ɗaya daga cikin abu in ma mu tarbi wannan ayarin mu ɓaci kayan nan Allah ya yi min alƙawarin nasara ko kuma mu tarbi abokan yaƙi waɗanda don lokacin da abu sufyan saboda basira tare da wayo ya sa hanyoyi yana ta shaƙin labaran injin ba a da wata manufa da shi sai ji labari sai ya samu wani ko da imam ake ce mai ya yi jinga da shi ya ba shi kuɗi masu yawa ya ce shi ya ƙasa na maza da ta ka faɗa mutanen makka su yi sauri su yi to su tarbe ni ga muhammadu nan da jama'a ta za su kwace dukiyarsu a yi hasara a gaggam abu su ya tura da sako maza maza aka yi mitin na gaggawa aka tara dukiya mai yawa kowa ya hito tun da jarin kowa na nan za ka suka hito abu su biya ya samu wani kuma wanda ya sa hanya ya ke gadi shi ce gwada mai hanyar ɗakkola ta ƙasa wa a kaza ita ɗari sabir ya bi hanyar ƙasa shi abu sufyan wana ja sai wannan kayan yakin fataucin kai sai suka tsira abu sufyan ya aika masu abu jahal ya ce ku dawo ku dawo kayan ku sun tsira abu jahal ya ce kalla lanar ji a hatta sila badara ya ce ina magana dawo ba ta taso ba sai mun isa kasuwar baje koli ta badara فنشرب الخمور وتزف لنا القيان والقينات وتعرف بنا العرب yace wallahi sai mun isa badar mu sha biyoyi zabaya mata su yi muna waƙe duniya ta san mu ne mu abin da ya waru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne ta sai ya ce to abin da Allah ya da alƙawari don haka sun hito kaya gamna makka amma su su abu jahal su manya da yawa su wajen su dubu ko ɗari tara da hamsin sun ka taho su yi fuskanci mutum ɗari uku da goma sha uku da 'yan makamai kaɗan makamin da bai wuce goma sha ba ana saɓanin abin hawa raƙumi nawa raƙumi biyu eh, doki guda saura hannu sake ba ai shirin yaki ba duk wanda bai tsaye ba annabi bai ce mai ya taho a tsaye ba to wannan abin da ya faru kenan har aka isa badar to ba sakamakon yakin badar ne Allah ta'ala ya saukar da wannan sura da ayoyin da ke ciki da bayanan da ke ciki don ya bayyana da hukuncin gajimomi ruwayoyi sun yi yawa kamar ruwaya uku da malamai suka ambata malam bagawi ya kawo su da malam kurturi da mai zadul masir a cikin tafsirinsa da ibnu kasirin duk sun kawo waɗannan ruwayoyin daban-daban bari dai mu ji abin da malam zai cewa a cikin wannan tafsirin na raddul azhar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura malam ya yi mata shahida ya ce suratul anfal madaniyatu wannan bittifaqil qur'ani gaba ɗaya babu saɓani cewa ita yar madina ce an saukar da ita madina au illa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin dan wannan qadiyya ta faru a Makka gabani hidowa hijira to wasu na cewa banda wannan aya ita Makka ta sauka amma malam bagawi a cikin tafsirin sai yana cewa a'a abinda dai an rajihi ita ma yar madina ce ta ba da labarin waƙiyan abin da ya faru a makka al'ayatu safa makkiyatun suka yan makka ne waye hamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya wa mawdu'u har ra'isi kuma babban abin da surar take karantarwa a tarbiyyar harbiya tsari na yaki ba haka kawai aka zuwa a fashi mutane a kai tsoron yaki ba sai an ba su training tsari na yaki na tarbiyyar harbiya nazalat fi ghazwati badr wannan sura ta sauka a yakin badar kun san da an ce badar kubra ta shahe wacce ai an yi badar, badar kula to ba a cika yawan ta ba don ba a gwabza ba ita dawowa an kai amma badar kubra ita ce وتضمنت الكثير من نظام السلم وهذا وانا سورة تقول شدة يوا دل تكن آل زمن لاهية والحمد لله آل يعني ونظام المغ ونظام الغنائم وكما آل غنيمومي إن أنسام غنيمة يا أكي رباتا والأسرى يومكن تنكاب من ياكي وإن أنك كامل سأكا ريبة سأولين ياكي wayanda an ka kamo su suka zambayi wani zamun mu'ahada kuma surar tana ɗauke da tsarin alƙawancerceniya a tsaga yaƙi a yi agirimin tsakanin wannan daula da wannan da wannan gwamnati da wannan gwamnati da wa'annan mayaƙan da wa'annan mayaƙa a tsara tsari yadda za a yi alƙawari wal mawasiq da kuma abubuwan da an ka amintar na alƙawulla ونظام النصر ونظام النصر tana سورة da أو كذا بيان آل ga hanyar fi a samu nasara wal hazima ga kuma hanyar karaya da yaki idan kuka yi kaza yakin kuna iya karewa in kuka yi kaza kuna iya samun tuntube in kuka yi kaza kuna iya samun matsala wa wajibatul mujahidin da kuma abin da an wajibin masu jihadi na haɗin kai da tahiya bai guda da sahu guda da tsara hatta irin maganar da ake wurin yaki ina an je wurin yaki ba kawai su mutu a gaba ina ai ɗan kalma guda da ai kana da sha'ar da alamar da za ka gane ɗan uwanka da ka ji amin amin yakin badan ke amin amin na musulmi ke da ka ji amin amin na musulmi na su dai da wannan sha'ar da ka ga ɗan uwanka ce amin amin da ce amin amin shi kenan ka san na da wannan tsarin dole sojojinmu a goya musu sani ba da yunufan ɗaya ba akwai inda za a cire yunufan a zan wani ba za a aka haka a yi wani dabara amma suna da kalmomi da lafuzza da suke iya fahimtar junansu an gane ko wannan addini na musulunci daga Allah yake kuma Allah shi ya halicci wa za ka tsarin komai shau abdullahi ce kullum buruni min hutustama wa kullum ma qalaba hufarar bayan ka ji ana magana yaƙi ka aza ko mun yi makarantar sojoji a sojojin nan cikin farhaji ne haka ita kullum fununi mun mutusta masu ko waɗanda fannoni da kasari daga alƙur'ani ake samu su da gari su ake istin daji na ka tsarin ma yadda za a tsara abubuwa annabi ya karantar da al'ummarsa na'am fil i'dad na shirin tattali wato al'ibad wal istidad adadin mayaka da sojojin da ya kamata su karbi abu kaza da wanda ya kamata in sun kai yawan kaza kada ayi kaza a bari sai an yi kaza shine al'idad wal istidad da shirye-shiryen mataki makamin da za ka ɗauka kai mai takobi kana biyan mai bindila dole na tsarin Allah akwai al tattali in yana da bindigar kai ma kana da ita in yana da gwamnati kai ma kana da in daular na da wasu jirage masu layar zana kuma kuna da jirage masu layar zana in suna da hodar da suka barbaɗawa a yi kwana kuma kuna da ita amma ku zauna ba ku da komi sai ku ce wa yaki za ku ku da ya mutanen ku fitina a kakkashe ku hana a ƙasa zaman lahiya kamar yadda duniya take shaida yanzu maɓallata sun cika duniya gaba ɗaya summa tarkal amri ba da zalika lillah sannan surar tana karantar da a ƙarshe bar ma Allah al'amari wajen kana da soja kana da makami kana da ni kan kai jin ƙaho da su ai da yawa masu su an ka karya su bari ka ga abin da ya faru sojan dubu na kafarai mutum ɗari uku sun kawace su to da a ce yawan sojojin ne ke da nasara ai da ba haka don haka sai a ban Allah al'amari ne shi ka ba da nasara waman nasru illa min indillah nazalat wannan surar ta sauka ba'ada am tammat gazwatu badar al-kubra bayan yakin badar al-kubra ta kammala domin yakin badar al-kubra an yi ta a shekara ta biyu ga hijira bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawo gwamnati ta musulunci madina an raba ayyuka kowa ya san aikinsa an san kowane tsari allati farraqa bayna al-haqqi wal batil wadda ita wannan yakin ita ce ta rarraba tsakanin gaskiya da barna bayna islam wal ita ta rarraba tsakanin musulunci da kafirci وجعلت الإسلام دولة مستقلة لها كيانها ita wannan yakin ita ce ta sanya musulunci ya samu daula mustaƙiliya tana da ƙarfinta tana da haƙiƙanin daula an ce daular musulunci ta madina dole saboda allah ya ba su ƙarfi an zo an ce ko ƙadangaren madina ka a raga amma ga shi a badar allah ya ragar da za su an kame manya saba'in sun zan bayi wanda mutum bai taɓa tunanin haka tawaru ba yau ga shi ɗarbe Allahu Akbar ma'aiki sallallahu alaihi a wani dare ko kwana bai yi ba saboda nishin baba ne Abbas ai aisha kanta Umar ya ci kudar da shi wata hijab an kai mai mugun ɗari wallahi yana ta nishin. annabi bai yi kwana ba sallallahu alaihi wa sallam sahabbai an sa suka fahimci annabi ya ka ne ne ce abbas ne suka kwance kaga daula ta yi ƙarfi ke na wani zamuha wasu tsanuha daula tana da tsarinta tana da ƙarfinta mimma yukhalifu an mata halan qablaha aw ba'daha tsari na daular musulunci wanda ya saba ma tsarin dauloli waɗanda suka gabaci na musulunci na kafurai da kuma sauran waɗanda za su biyo baya duk tsarin da ka sani na demokuraɗiyya na diktaturiya na waye na waye duka ya ja bambam da tsarin na daular musulunci Zan daular musulunci an azata akan kalma biyu eh, kalma biyu na Alƙur'ani. Allah ta tabaraka wata ta'ala ya ce menene a cikin suratul ah, baqara la tazlimuna wa la tuzlamun akan ta an ka dawo la tazlimuna wa la tuzlamun shikenan an gama da dawo kada a kada ku cuci kowa kuma kada a cuce ku shikenan akan wannan an ka harsashen daula ta musulunci la wala dara akan da an ka aza musulunci don haka shi kenan musulunci ya tsaya da kafa kuma in an tsaya akan wannan kowa zai sa kwatanci za ka fi tsarin da kuka bari na karatun a hakamu shafiya jinaya waye-waye duka tsarin labarara wala dara da ake son a tsaida wanda ya yi cutar wato ga tsarin ramuwa gare shi don a samu zaman lafiya kuko kada ku cutar da kowa kuma ka a cuce ka in an cuce ka a ƙwato ma haƙƙin ka gwamnati shi a aikin ka alƙawiyu fi kuma indi da'ibun hatta a kuzar haƙƙa min in ji abubakar radiyallahu anhu kuma ba ta tawarko ya ce alƙawiyu fi kuma indi da'ib ko bi ƙarfin mutum ko bi tarin dukiya duk abin da yake ji da shi na ƙarfi gwamnati ta yi shi ƙarfi zan karya shi sai na kwato ke da zare ba wai karyawa ba musulunci bai da makama karya a zan sai kwato ke da rai na wani zuci na shi ne tsarin musulunci a tsarin demokuraɗiyya tsarin minahicci da can amana da zage-zage da raba tare da wace al'umma da sabawa da 'yan uwa hmm? menene demokuraɗiyya ba wani kawai ma kuɗi ko ba ma kuɗi ba ne duk cikin da tara yanzu da amerika ta ɗan nema ko demokuraɗiyya har yanzu ya tuna na nan ya ce har yanzu ga shiga abin da ya samu a dawo a canza bisai to ashe najeriya sun ɗan ɗara shi ɗaya a wata wataƙila demokuraɗiyya ce ka kai ƙarshe tunda idan amerika ta rubuce ga demokuraɗiyya shi kenan al'adar ba da aula saura shi kenan sai a bari a gwada tsarin allah a bi duniya a gani mu karanta tarihin su mujaddidi mu ga irin daular da sun kasha da daɗin duniya zaman lahiya malam ba sai hacinka su shekara daji ba wanda ka ɗauka su ni an kuwa da haka ko zamaninmu na da ba mu ko shekara ɗari ba mun san zamanin da aka baro abinci daji ya yi watanni ba mai taɓawa bushiya ɗaya aka yi aure babu ɓara mu zo ya taɓa shi to yanzu dai kai ka yi girbi ka kana cikin gidanka malam a tattara hankalin a ce ɓarayi na buɗe zo ka buɗe duk ga wannan babu tsari na musulunci babu tsari na adalci tsarin da an ka azamu a kai na zalunci ne cin amana Allah ya juya muna demokuraɗiyya ya kawo addinin musulunci tsantsa yanzu wani ina yake musulmi ne bai so haka to wanda duk bai so haka shi an an ne ne na wanda ba su son addini ya dawo ya zan shi ajjawa ustazo suka yi su a gwamnati haka da ke ja shi wani ustazo suka yi su a gwamnati da bibi da gwamnati to Allah ya gane da bismillahir rahmanir rahim muna fara karatu wannan surar da sunan Allah mai gaman makyauta duniya ar-rahim mai keɓantaccen jin kai a lahira mala yake lamma ikhtalafa al-muslimun yayin da musulmi suka sassaba fi ghana'im badrin a gani ganimomin badar fa qala shibban hiya lana matasa suka ce mu adda wannan don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala qatilan falahu salahu wa man aqarra asiran falahu wanda bi ya kashe abin kashewa kuma yana da shaida to shi tsawon wannan salahu wanda ya kama bawa ya rike nashi na don haka matasa sun ka sa ƙarfi sun ka rungumi yaƙin nan da ƙarfi kawai malam sai ga wuri na faɗi wuri na fili kahirai na gudu wanda ji ya tsaya tukwiniya a shi a riƙe a ƙari. shi kenan ya zan bawa ya zan da yaƙi matasa suka yi wani suka ce ba shan nan mu muka yi zozayya da yaƙi don haka mu adda ganimar nan wa ƙala shiyo da tijawa suka ce kai matasa ku saurara ku ce kamu ta ai ba ku iya zama da su ku kuna nan kuna yaƙi amma muna nan kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam in kun ka tayi an kayo mu annabi da ka baya ni da ai duk ya yi? sannan duk in an hakoro ku ai inda muke kuka yi kula ɗin kunna ribi Allah kama kunna ribi Allah mu ne ainihin masu kariya gare ku muna karban ku mu tsare ku kuma kun kashe kokarin ku kuka ladewa tatar raya karkashin tutoci wala wan kashaftun la fikitum ilaina da abin ku watse ne wurin yakin nan da wurin mu za ku dawo wala ta tasta'tiru biha ba ku da damar ku ce ku dai adda wannan ganimar nazala bayanan min Allah sai ga bayani ya sauka daga Allah ta'ala annal mala lillahi wa da rasulihi cewa dukiyar nan kowa shahid da hannu ne ba gashi wace ta Allah ce ta manzo ne faqat awin nasr idin nasr dan nasara laysa min ahadin bai kai ba matasa adda shi ba ba sai ba wa inna ma huwa min Allah allazi hayya'ahum lama hayya'ahum lahu nasara da ta Allah ne wanda shi ya tanada musu abin da ya tanada musu ya sa musu kishi da zabura ya kawo nasara ya ba su karfin galaba suka ci galaba wannan guda ne daga cikin tafsiran wannan surar cewa an yi saɓani tsakanin matasa da dancijawa game da wannan akwai tafsirai guda uku cikin hudu bayan wannan waɗanda malamai suka ambata cewa eh, eh, manzo Allah sallallahu ya ba da dama cewa koko da an ka gama yakin nan to yanzu ya za a raba ganima ya za a yi kaza duka dai wa'annan tafsiran suna na cikin ibn kathirin da qurtubi da sauran littafai na tafsiri ce mu wadatu da wannan kawai mu tsaya dan ba za a iya cewa kowane kauli ke an faɗa ba na'am wa qala sai Allah ya ce yas'alunaka 'anil anfal suna tambayar ka dangane da wato ganima ya Muhammad anfal jam'u na falan al-ganaim sun miyar anfalan an ambace ta da amfalu jamu na fadin limanar ziyara da an na hadisul nafli alama na amallahu bihi a min an da su, akbar Don ya an kalli wannan kamar gani ga da an gaba su ƙari ce daga nasarar da Allah ya kwasu wannan nasara mai girma wa tsibbil azwar da ɗaukaka wanda an mahi dawwama wanda daga wannan yakin na badarwa shi ke nan musulmi sun ka samu kansu hankalinsu ya kwanta sun ka kama daularsu ba mai taso ma madina kwanta, taso mata ya san zai ɗauki kashi ne da hannu don haka ke na ake ce maka da wata badar kubra allazi na nuhu o kai ba haru wanda suka same shi kusan baya bayan wannan yakin wannan shine abinda malam yake cewa ma'ana alfalu nan ganimomin da ƙari ne domin al'amfalu jan kwanafalin wannablu a ziyada a ziyada shi ne nafal ƙari wani hun nabila daga cikin wannan nabila nabila tsallaka a sa'ar na ba ta kamar ko kama kwamar ma'amuda to amma shi nan ana nuhin gana'ir dukiyoyin ganima to dukiyoyin ganima ɗin suna tambayar kaya za a yi da su Eh, ya za a raba su ya za a yi da su to sai Allah ya ce kurka ce musu al'amfaru lillah ka gaya musu ya rasu da lahi al'amfaru duk ƙarin da an ka samu na wannan ganima ganimomin nan lillahi na Allah ne haka Allah shi adda abinai wa rasul na manzon Allah shi zai yi bayanin wanda Allah ya ce a yi na manzon Allah ne ya ji alani a haifu sha'a Allah da manzonsa suna sanya ganimar da inda suka so saka ta وقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء رواه الحاكم في المستدرك من الله صلى الله wa Sallama bayan an gama wannan bayan an yi wannan eh, maganganu tsakanin matasa da dattijawa sai ya sa an ka kara wannan dukiyar don wani kauli ba na cewa don kun san abin da ake yi wurin jihadi in an je aka ci gari da yaki ko aka ainihin fafata to duk kayan yakin za a tara su dawakai da akwai ko yanzu a ce motocin yaki za a tara su a aji su ga su babura da an ka samu ga su abubuwa na abinci ga shi bayi da an ka kama ga adadin su kuɗi ga su ko ne a ajiye cibi cibi cibi cibi to sai a raba su wanda Allah ya ce eh, abin nan wa alamu anna ma wadatun min shari'in fa anna lillahi khumsahu wa lil rasul wa lil qurba har zuwa ƙarshen ayar da za mu soma insha Allah to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad sama'a ala kuwaji har maza ya rabe wannan dukiyar ganimar akan badar ba a bari har a tawo ba ba a'a iyaka kawai an kai duk wanda an ka rubuta suna ne zuwa bada to yana da rabo a bashi rabo ne kamar sai na usman radiyallahu anhu na affan ai bai je badar ba amma yana da kaso bada dan manzo Allah ce tsaye jinyar yan sarauƙayya wanda yake matarsa ce ya ya jinyar ta akwai wasu sahabbai muhajiruna da yake kai ko ta yi wuri kaza ka yi aiki kaza kai shi ma an ka hiddar kai na shi don haka rabo na tsari na musulunci ko a raba kaso in ya samu na wani abu sai ka ɗau ma tarihin bada so ka zai a ba a ce akwai wanda annan ɗaya har wanda bai na akwai abin da ya kamata ya samu don mi don shi ma tare da shi aka lalata in ba don kuzuri ba da bai tsaya ba to irin waɗannan ba a yi wajen da su ana ba su an fahimta ko Allah ya gane da to shi ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba musu wannan bisa da nan da rawahul hakim da mustadrak hakim ya rawaito shi a cikin mustadrak nashi da ya yi ma bukhari da muslim al mustadrak ala shaykhain ثم امر المسلمين بما يجب في حقهم فقال فاتقوا الله وجزءوا الله واصلحوا ذات بينكم وجار ابن da a tsakankaninku أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع وأطيعوا الله ورسوله ودوموا على a رمضان إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ما سدت أنا الله حقيقة نعم كونغا أولنا آية الله تعالى يتشف فاتقوا الله فزقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قصاصا كأبن أتسكن كانوا wannan wuri gaba ce mai muhimmanci a ja hankalin musulmi su fahimci menene ake gani da al-islamu zatul bai in baka da sabani da mutum ba a cewa ku yi suru ba a cewa ku yi sasanci ba a cewa ku fahimci juna tsakanin ka ashe addinin musulunci abin da yake kira kada a samu saɓani tsakanin al'umma musulmi in akwai saɓanin nan yana rage musu ƙarfi yana kawo rauni yana kawo abubuwa don haka wa aslihu za ta bai ku ku sasanta abin da a tsakankanin ku wannan yayi ma ba daidai ba to yi mai daidai bai to kuɗi man hana maka ka bai wanda ya hana ba da shi wata abu an manzana maka ka yahe ma wanda ya cuce ka wannan shine karantarwa ta musulunci kyakkyawa amma ba ka cewa kwai ma sai ka wannan ba ɗabi'a ba ce wanda musulunci yake karantarwa in ma ka ce sai ka rama ka rama daidai wa da aka yi ma ka yi laifi ba amma wada an sabara wada bara inna zalika min azmi al-umur za ka musan cewa wa aslihu za ka bai mutum wata gaba ce da ya kamata mu fahimta wanda aka cuta ya yi hankuli wanda ya cuce shi shi ba shi hankuli wa aslihu za ka bai mutum kai da kai yi ba daidai ba ka gyara wanda aka yi ma ba daidai ba ya yi hankuri in an yi haka sai a ja wannan shi ne addinin mu na musulunci haɗa kan mu mu rika tafiya tare kada mu warwa sai kada mu tarwatsa ba ka cewa wani koyaushe sai an yi ma daidai ɗari bisa ɗari wanda zai yake haka ya karɓa ga mutane ya wahar da kai ne yana neman abin da ba a samu har abada wa zai iya zama ya yi maka ɗari bisa ɗari za ka Allah ya ce ma annabi kudin abuwa ka ashi abin da ya so kuma ga ɗabi'un mutane kakka ce sai in kana da tun ya yi ma abu ɗari sai maka ishirin amsassu gamsu da ishirin tamanin wata rana suna samuwa nan ba haka ce ka yi watsi da ishirin ɗin ka ce baka ziyarta da su ba a kudin abuwa wa aslihu za ta bai Allah ya ce musasanta tsakankaninmu kada a ɗama duniya da raba wanda mai yawa abin da ke raba al'ummar duniya ga ke na a ɗama duniya ka ga alhaji wani da alhaji wani da wani rabul wani da wani rabul wani da wani da wani duk abin da ya haɗa su a ɗama duniya ne za ka ba su magana kuma ba su ba duk sun haifar da gaba da ɗiyansu da masoyansu kai wai in kana hulɗa da wani baka isa kai hulɗa da wani Allah ya ce wa ati'u Allah ku dawwama gawa Allah ta ta'a mu'minai fattaqu Allah kai ku ji tsoron Allah ku dawwama ga jin tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku gyara abinda an tsakankanin ku hakikan ai hakikatu ma bainakum bil mawadda ku sa ku gyara shi da kaunar juna matakin da za'i da barin jayayya da zardan dami da faɗace-faɗace wa ati'u Allah ku dawwama gawa Allah ta'a wa rasulahu da manzonsa in kuntum mu'minina haqqan in kun zama mu'minai na gaskiya ko ko wa Allah wa rasulahu in kuntum mu'minina dan ko kun zama mu'minai an gane ko na innamal mu'minun إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الله يجد غير المؤمنين الكاملون الإيمان وإن ذكيت تكتل الإيمان الذين إذا ذكر الله هنا وإن أنت إذا أكأم وجه الله aka yi zikirinsa ai wa aka ambaci kyacen da Allah ya yi mu masu sabo ne wajen kulubun zukatan su za su tsoforata wa idza tuliyat alaihim ayatu idan ana karanta musu ayoyin Allah kun imanan za ta kare su da imani tasdiqan shine gaskatawa ga wannan abin da suke da shi na imani fa nafsu tasdiqi ta ƙabalin kuwa kaga hakikanin gaskatawa ita ke kasar ƙarfi للفرق الذي نعرفه بين ما قام عليه دليل واحد وما قام da أدلة كثيرة don bambantawa ga abin da muke iya ganewa na hujja guda bambancinta da hujjoji masu yawa wa ala rabbihim yatawakkalun kuma bisa ga ubangijin su dai suke dogara ai bihi yakuna la bi ghairihi da Allah suke dogara ba ga wani sa ba jama'a wannan ayar idan mutum na son ya samu ƙarin bayani gamsashe ya fahimci yadda ake nuhin zikirin Allah a nan da sanya tsoron Allah ya sami tafsi tafsirin kurkumi daidai wannan ayar malam kurkumi ya wasu a bayani da mai da raddi ga 'yan bid'a waɗanda suke raye-raye da sunan zikirin Allah ana kaɗa kai ana tamayuli haka abuka haka abuka haka a tashi tsaye ana cancanniya ana zikiri ana abubuwa waɗanda yake ya saba ma Allah ya ce duk wannan da yadda suke cawai sun samu tawajud mutum ya ji wani abu har ya ba ya so ne ya yi kaza ya kaza ce Wannan bid'o'i ne ba su da bisa ga karantarwa ta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dan yadda ba yadda ba ai mutum ya cimma sahabi ga imani ballantana yayi irin aikin da sahabi yake yi yace to ai sahabbai abinda ya inganta gare su in ji malam kurkuri ce ana karanta musu ayoyin Allah suna fahimtar waɗannan ayoyin suna sa su tsoron Allah har kuka suke yi amma ba a gan su suna raye-raye ba ko su tashi suna daga tsawa suna bugawa wai sun ji zikirin Allah kamar yadda ake yi wannan ƙarni namu da wannan lokaci wanda akan yi amfani da sunan zikiri ana raye-raye ana wa ayoyi da tarihin hukka tawili na ƙarya fasiri wai mai sun yi rawa zai ce ai tsala alfadar alaina hujja ce gare su ai mazan madina maza da mata sun hito sun tarbi annabi an yi rawa kuma daga nan sai annabi ya ci gaba da masu a yi ko ya a tambaye ai su nasu fahimta ne yadda za su karbi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kauna da su to amma daga nan kuma ji a yi a ci gaba da yi masa wannan ai ko a badar da an ka dawo an yi karban annabi sallallahu alaihi wa sallama yaran madina da sauran lansaru waɗanda suka hito sun taho suna karban annabi bayan badar ɗin suna karanta waccan tsala albadar alaina amma ba a jita da bayani irin na farkon wacce fada an kace mazansu da mata sun hito suna tsala albadar alaina min sarriyatul wadad don haka malamai a ji tsoron Allah a bar juye manuwa mai mara kyau a sa ta ga mahalli na kwarai a ce wai allabi ne idza zikira Allah wajen qulubuhum su ne ake nuhi waɗanda in sun ji aka yi zikirin Allah su ta tsorata ga mutum ya kama rawa yana ainihin rausa ya shi shiga wani hali na hayyaci ne ya hita hayyacinsa wai ya samu tawajo wani abu ya shige shi na musamman ya samu wani abu na girman wannan tasirin fikirin don haka ka ga sai a ce ya ba sai a ce ya yi tawaju ya yi tawaju sai a tallabe a kai mai a kan shi ne kura ko ya yi wasuli ko ya yi kaza ko ya yi kaza waɗannan ɗabi'u ne na kauda hankalin mutane ga addini na ƙwarai mu da adda wannan addini mai kyau ka saurari ƙur'ani ka ji abin da Allah yake nufi inda abu ya kai ma matuƙa tasirin abin sai a ga hawa ya tara zadar hun imanan sai a ya ƙare su da imani malam abakar jabir jazairi Allah ya masa rahama ya ce in imanin su yana sittin in an ka karanta musu alƙur'ani an ka sa ma'aunin sikeli za a ga ya kai ɗari da ishirin ya ƙaru ke in yana ɗari ya kai ɗari da hamsin in yana ɗari da hamsin ya kai ɗari uku haka aka san imani wa annal imani ya zidu wa yankus ya zidu bi ziyadati al'amal ba wai wato wannan da kai san yana yawa ma da ya tafi za a ce shi ma ya tawata to ni an wani wannan amma in imanin ka ya karu za a gani da karuwar aikin ka kana yawan sallolin dare ba sai ka haɗi ba Allah zai bayyana ma mutane kai na Allah ne kana ayyuka na alheri Allah zai gwada ma mutane kai na Allah ne ba sai ka faɗi kai na Allah ne to da wannan ne imanin mutum zai karu kana ƙarin karatun Qur'ani da cikin wata kake sauke Qur'ani yanzu kuma sai kake jin ayoyi masu muhimmantar da karatun Qur'ani sai ka ji kai wata yayi yawa bari ka rage ka dawo sati biyu wata rana har ka mai sai kwana goma cikin kwana goma duk ka sauke alkur'ani to wani mu daga cikin musulmi akwai wanda rabe ne da sauka tun ramalana sai wani ramalana wani ma in shi in ya yi sa'a ya umra sannan ya sarki qur'ani ko ya hajji ba abin da zai yi daɗa sai ya zanna masallaci an gama duk abin da aka yi ya samu qur'ani ya karanta wani ko yan wayoyin da daje da ko can bai bari nan da nan ya sa ya dawo kaza ga an ce kaza sai an yi abu kaza shi zai yi shi bai bayyana Allah ya gane to imani na karuwa da karuwar kyawawan ayyuka lalle ɗalibai ilimin su bi kurtubi su karanta wannan mahallin yana da jan hankali ga gane kyakkyawar akida da gurɓatatta mu gane wasu abubuwa da ake yi da kaɗe-kaɗe da raye-raye a cikin zikiri ƙarya ne ba zikirin Allah ba ne zikirin shaitan Ba za ka zikirin lahibin alhali wa kulluhu min amalin shaitan haka shi wani abdullahi wanda ya ce Allah ya yi rahama to na'am wa ala rabbihim yatawakkalu to ci gaba الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين muminan nan da imanin suka daɗuwa sune waɗannan da suke tsayar da sallah yuqimuna salata suna ta tsayar da sallah ya tuna da hadu hukukiya suna zuwa ga sallah da hakokinta ta ga muhimmancin sallah ba imani sai tare da sallah don haka duk wanda ka ga bai sallah to wal iyadu billahi Allah ya tsare ba dai musulmi bane wanda bai sallah kan babu musulunci gare shi Allahumma sai in ya tuba ya ga abin da ya kai ai dama musulmi na wancan sabon Allah na ƙetare lokaci ya yi sai ya tuba ya ranka abin da ya wuce mai na salloli kamar yadda ya ma malikin kai ya akan wannan amma imam Ahmad ibn Hanbal ya ce a in ya bar sallah ko dan musulmi na shi dai sake kalma shi dawo ciki amma dai in ya sallah babu wani rankon salloli masu yawa ba yanzu dai ya dawo ya wannan kwarai Allah ya gane ta yi wani muna sara kusan yanzu min ka shiga ɗakin matasa samari da wuya waɗanda ka tsaye da tallan nan wanda aka nuna ana wasa da sallah da isbilanci da ita wani mara zaɓana wani da kuma daga cikin abin da muka arzita su suke ciyarwa ula'ika wani mun هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك الموصوفون بما ذكر وإن كان أكا سفنتا دا أبين أكا أنبكا na imanin can yana ƙaruwa in an karanta musu ayoyin Allah na dogaran nan da suka yi bisa ga Allah masu tsayin da sallan nan masu ciyar da abin da Allah ya arzuta su da shi na dukiya cikin da'a Allah Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqa wa'annan ka ne mu'minai na gaskiya tabbatattu lahum tun. Allah ya ce suna da maɗaukakayyan masaukai suna da darajoji suna da manzila inda rabbihim wurin ubangijinsu wa mafgira suna da gafarar zunubai ورزق كريم سنة عبد من يوى الجنة كنا الله يسادك إيه، الله يبارك الجنة فالحمد آه. لله رب العالمين نلقى نعم، مدافة إن شاء الله أدلنا مكفأ عليه الله يبارك لا تتفصل تشكره الله شياجير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله